Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar a cikin wani sabon shirin namu na Muhawrar Studio Kalangu wadda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da ita. Muhawrar Studio Kalangu wani hili ne na tattaunawa wayar da kai da jan hankali inda muke gayyatar masana su zo su ba mu amsa ga tambayoyin da ke darme ma masu saurare kai. A yau Muhawrar Studio Kalangu ta karkata ne kan taken lokacin damana da masassarar cizon sabro a kasar nijar yaya za a kare al'umma daga cutar dangane da rahoton rahoton hukumar lafiya ta duniya da ake kira oms kan cutar masasarar cizon sauro a shekarar 2021 an samu wa'anda suka kamu da cutar masasarar cizon sauro kusa da miliyon 241 a shekarar 2020 tare da kiyashin mutuwar mutane 627 duk dai wannan rahoton ya ce halin da ake ciki ya kasance cikin hatsari musamman ma a yankin kudu da hamadar sahara inda har yanzu nau'in masasarar cizon sabro ya kai matakin da ba za a iya amince da shi ba wannan rahoton ya kara da bayyana cewa kasashen afirka 32 ne ke dauke da kusan kashi 93 cikin 100 na yawan mace-macen masasarar cizon sabro a duniya a jamhuriyar niger a cewar ma'aikatar kula da lafiyar jama'a masasarar cizon sabro na yaduwa sosai ma'ana al'ummar kasar da dama ke kan hatsarin kamuwa da cutar inda adadin ke kamari a lokacin damina yaya ake rigakafin masasarar cizon sabro wani mataki ake ɗoka ne na kare al'ummar ƙasar Nijar daga kamuwa da wannan cutar wa'anne halayya ne ya kamata a inganta don rage yawan mace-mace da ke da alaƙa ga wannan cutar domin samun amsar dukkan waɗannan tambayoyin ne muka gayyaci malam idrisa sabiti mataimakin shugaban hukumar kula da masassarar cizon sabro ta kasa barka malam sabiti haka kuma muna tare da malam hamza jibbo wakilin kungiyoyin agaji na ƙasa da kungiyoyin lafiya ruwasan barka malam hamza baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi To madalla malam ah, sabiti da ku za mu fara so muke ku ba mu karin haske bisa kan ita wannan ma'aikatar ta ku cewa da program pali a turanci. To ah, merci mun gode muku da wannan dama da kun ka bamu saboda mu yi matattamna mu yi maganganu bisa ga wanga ciwo na zazzabin cizon sabro wanda an san ƙasar Niger. ya addabi jama'a musamman yara eh, wanda ba su kai shekara biyar ba su ne ke hama kware-kware ma da wannan rashin lahiya mhm. da mata masu juna biyu su ma suna shan wahala bisa ga eh, dangance da wannan rashin lahiya na zazzabin cizon sabro mhm. to allah da ikon shi eh, magabatanmu da sun kaga wannan ciwon na yaduwa Eh, kamar eh, duka cikin ƙasar Nijar mhm. sai suka yi yunkuri suka yi ƙoƙari suka kafa waga ƙungiya tamu mhm. wadda aka ce ma eh, program national de lutte contre le paludisme yau da shekara aro-aro yau da yanzu dai mun samu shekara wajen talatin muna muna aiki mhm. bayan gwamnati da masu kama mishi sun, sun, sun, azata to kuma allah da ikon shi eh, muna samun nasar, nasarori da yawa parce que eh, da yadda mun kawa da aiki da yanzu gaskiya akwai bambamci sai mu ce akwai ci gaba mhm. parce que eh, akwai abubuwa da yawa da ake da gwamnati ke saye da masu kama mishi wanda ake ba mutane suna kare kansu da kuma in sun kamu da zazzabin cizon sauro ana kai musu magunguna iri-iri mhm. saboda ai musu magani kowa dai ya, samu lahiya wajen hannun zazzabin cizon sauro ita wannan ma'aikatar taku ko kuma in ce kungiyar ku ina da ina take aiki a fadin kasar Nijar eh, babu inda ba ta aiki ba ga kungiya ta mu ta, program Pali kun san Nijar eh, jaha takwas ne mhm. to duk jahan ga takwas muna can effectivement DRSP mhm. Direction Régionale de la Santé Publique de la population voilà mhm. bai ci wannan kuma kun san akwai gundumomi gundumomi su kuma su wajen saba'in da da biyu suke 72 district mhm. to su ma muna can cikin gundumomin nan akwai eh, wakilanmu wanda ke aiki can cikin gundumomin nan saba'in da biyu. To masha Allah zan dawo gare ku insha Allah. Malam Hamza ku ba mu karin haske bisa kan kungiyar taku ta Ruwasan. To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum assalam. Muna mika safifiyar godiya ga Studio Kalangu. Domin wannan gayyata da suka mana don mu magana a bisa kan wannan masassara ta mm-hmm. cizon sabro. Mm-hmm, mm-hmm. To, kungiyar mu dai ta Ruwasan ita ce babbar kungiya ta kungiyoyi eh, na horar hula masu zaman kansu ko in ce kungiyoyin agaji wanda suke fafutuka bisa kan hanyar kiwon lahiya don ka ita ce ruwasan to wannan kungiyar da ta kumshi duka kungiyoyin wanda suke aiki bisa kan hanyar kiwon lahiya eh, muna kamar misalin a ce ma fiye da kungiya kusan ɗari wanda muke cikin wannan kungiya tamu wanda ake cima ruwasan to kungiyar ku tun wani shekara aka girka ta gata kuma tana tare da kungiyoyi da suka kai to ruwa san da yanzu dai eh in ce kuma kusan ta samu kaman kusan shekara goma mhm, mhm. da wani abu mhm. kaman shekara goma sha uku haka eh ina da ina take aiki to ruwa san ita wannan ita ma kaman yanda malam sabiti ya faɗi ita ma kungiya ce wanda ta da kumshi duka kungiyoyi masu zaman kansu wanda suke aiki bisa kan hanyar kiwon lahiya na ƙasa gaba ɗaya eh kenan sai sa To madalla zan dawo gare ku Malam Idrisa Sabiti menene masassarar cizon sauro a zahiri? Masassarar cizon sauro eh, wani rashin lahiya ne wanda eh, ya yadu wanda kowa da kowa ya san da shi yanzu kasar Nijar. Mhm. Wato wani parazit ne wanda uh, sabro ne ke sa shi sabro ne ke sa shi eh, cikin jikin mutum to iya sa cikin jikin mutum shi kuma sai ya rika yaduwa cikin jikin mutum har ya sa masasar cizon sabro da kuma wasu abubuwa can daban su amaye su zawo da sauransu to kin je abin makasudin zazzabin cizon sabro brema mhm. eh, parasite ne wanda eh, ake doka eh, sabro iya ciji wanga al'umma sai ya doka ya kai ma wani wanda baya da shi sai duku sai ya sa mishi shi ma wannan wannan parasite microbe mhm. sai shi kuma ya yi develope cikin jikin shi kenan kin ga eh, sabro ba karamin illa yake kawowa ba eh, dole kenan sai ya kamata a ce an ɗauki matakai tunda akwai su matakan ho akwai su kenan eh, wasu ba su sani ba ne ba su san akwai inda za a cewa su ba san ma ko sabro ne ke sawa zazzabin cizon sabro ba sai a ce wani haraka iskoki ne wani menene menene da sauransu to inda ana haɗa ma mutane suna iya suna wayewa bisa kan duka aikin da muka yi je ana iya samun eh, a ciwo kan shi insha Allah. Sai da kamar yadda na faɗa da farko a cewar hukumar lafiya ta duniya OMS rahoton masasarar cizon sabro ta duniya na shekarar 2021 ƙasashe 32 a yankin kudu da hamadar Sahara sun yi rikodin kusan kashi 93 cikin 100 na mace-macen masassarar cizon sabro a duniya me yasa ake fama da masassarar cizon sabro a afirka idan aka kwatanta da sauran nahiyoyin malam sabiti masha Allah sai ta dira eh, yanayi ne a ɗaya ba mhm. yanayinmu ne na ƙasashenmu ya zo daidai da abin da sabro ke so eh, wanda yake yaduwa mhm. ya yi ƙwanshi ya ƙyanƙashe ɗiyan shi su zan manya su tashi su faɗa ma mutane to kin ji abin da ya sa haka nan sino eh, da kuma abubuwa da yawa wanda eh, ya kasance wanda mu ba mu da su saboda mu ba su da eh, manyan arziki hakan ga wanda za mu kokowa da shi mhm. akwai wannan kuma da mhm. kuma yadda mutanen mu suke kin san na ce miki ba kowa ba ya san Eh, zazzabin cizon sabro sabro ne ke sashi to akwai wannan kuma da sauransu da sauransu abubuwa ne da yawa sun ka haɗu sun ka game to shine ke sawa dai man zazzabin cizon sauro yana eh, ta'azzara cikin ƙasashenmu amma da ba wai dan babu dan babu Eh, matakai na kariya ba akwai su mhm. akwai matakai na kariya wanda in an ka aiki da su gaskiya akwai nasara da yawa ake samu insha Allah to zan dawo gare ku insha Allah malam jibo yaya ake rigakafin masassarar zan sabro to lalle kai kamar yadda dr sabiti ya faɗi mhm. eh, akwai matakai da yawa wanda idan har jama'a suka yi su mhm. Eh, za a samu ci gaba sosai mhm. wajen kare kai da masassaran cizon sabro mhm, mhm, to na farko dai matakai wanda kowa ya sani shine gidan sabro wanda ake ce sange to sangen ma ta kasu ta rabu tunda akwai sange wanda kana iya samun shi haka wanda ba shi da wanda ba tsoma ba cikin magani kuma akwai sange wanda aka tsoma cikin magani to wannan sange wanda aka tsoma cikin magani shine ya fi kowanne eh, kare jama'a da masasar cizon sabro hanya ta biyu Eh, ita ce tsafta tunda kamar yadda malam sabiti ya faɗi a gaskiya eh, lalle lalle muna cikin ƙasashe wanda yanayinmu na zaman na rayuwar mu yana ƙara haɓaka sabro mhm. a cikin gidajen mu a cikin mu a cikin mu to wannan tsabta gaskiya ya kamata ita ma hanya ce wanda idan har dai akwai tsabta to idan ana tsabta kamar share-sharen guri kamar wasu ruwa wanda suka kwanta a cikin gida ko kuma ruwa ma wanda ake wanke e, kwanoni da sauransu e, ko kuma ruwa na wanki idan ba a barin ko kuma masai idan ba a barinta a buɗe to wannan duka hanyoyi ne wanda za a rage yanda sabro zai samu hanya ya samu ya kwai ya kyankyashe kuma ya yaɗu mhm, mhm, eh, hanya kuma ta uku ita ce hallo eh, matakai da su wannan su malam sabiti suke doka wanda ake cema program palu inda akwai wasu ƙwayoyin magani da ake iya ba kamar mata masu juna biyu ko mhm. kuma yara wanda suke ƙasa da shekara biyar to wannan su ma ƙwayoyin maganin wani matakai ne wanda ana iya samu a rage yadda ko da ma sabran ya ciji mutum yana ana iya samu kamar jiki ja ya ɗauki matakai na kariyar kanshi da kanshi mhm, to mhm. kenan wa'annan dai su ne wa'anda zan iya faɗi eh, akwai sauran matakai hollo da yawa kamar wanda eh, na hudu ko in ce zan ƙara kamar yaƙi da ƙwaikin inda inda sabran yake zub da kwai akwai magani da ake da ake da ake kawa a zuba a cikin inda sabran yake inda ake tsammanin mhm. zai yi kwai ya kyankashe kenan tun kwan bai kyankashe ba a samu a kashe shi eh, da uwar da kwan duka a gama a samu a yi maganin su don kasu tashi su hayaka su addabi mutane. A cewar ma'aikatar da ke kula da lafiyar jama'a masasar cizon sabro na ci gaba da zama ɗaya daga cikin dalilan zuwa ganin likita a cibiyoyin kiwon lafiya a kasar Nijar. Har yanzu a cewar wannan ma'aikatar kasar ta samu mutane miliyan hudu da dubu dari biyu da arba'in da tara da dari biyu da takwas da aka tabbatar da kamuwar da cutar masasarar cizon sabro a shekarar 2021 tare da mutuwar mutane 4,170 wani irin nazari ne kuke yi kan wannan adadin malam asibiti To lalle kam wanga ƙididdiga da kun ka da e, eh, hakanan hakanan ne. Abin da ke sawa hakanan wato abubuwa ne sun, kai yawa. Saboda kun san nace muku eh, yanayin ƙasanmu eh, wanda ya zo daidai da abin da saboda ke so ya, ya yadu ya yi ƙwanshi ya ƙyanƙyasa. ya addabi mutane mhm. to shine bayan haka nan kuma akwai mutanen wanda ba su gane ba surtu mata na ƙauye mhm. mata na ƙauye wanda ba su ɗaukan matankai eh mhm. ba su kama da ƙarfi ba ko ba su sani ba ne ko labari na abu ya zakan musu ba wanda su rika aiki an raba gidan gidan sange ba an raba shi kowa ya samu kowa ya samu gidan sange yanzu aiki da shi an matsala aiki da shi ne an matsala sai ka ga dare ya ya fara ba a sa yare cikin gidan sange ba sai a bar gidan sange nan cikin cikin a daka a aji mhm, mhm, mhm. bai kamata haka nan ba kuma kamar yadda malin jimbo eh, ya haɗi abokin muhawarata justuma akwai magunguna wanda ake bada na karewa na karewa musamman wajen mata masu juna biyu wanda muke ce ma eh, sulfadoxin pyrimethamine mata masu juna biyu da sun kai da zaran sun kai wata hudu da juna biyu akwai maganin da ake basu duk wata in sun kaza ka wajen awon ciki sai a basu maganin nan su rika sha mhm. wanda insha Allah in sun ka sha maganin nan eh, zazzabin cizon sauro bai da musu kuma bai bai bai yin lahani mhm. ga jaririn da a cikin ciki mhm. da yara kuma kankana wanda ba su kai shekara biyar ba ina ce muku akwai maganin da ake basu cikin eh, damana in ana ruwa duk wata akwai eh, masu rabon eh, maganin nan masu shiga gida-gida suna ba yara wanda ba su kai shekara biyar ba to insha Allah duk yaron da ya sha wannan magani na daga kahi to wallahi insha Allah ko uwaye ma sun sani uwaye mata ma sun sani uwayen ɗiya sun san da ke yaran na yanka masu wannan magani insha Allah ba su kamuwa da rashin lahiya paske kahin mu zo ma mu fara rabon maganin nan sai sun fara tambayar mu mhm. yaushe za a fara rabon wannan magani yaushe za a fara rabon wannan magani kenan vraiment maganin nan muna eh, alfahari da shi wajen karewar yara insha Allah. To madalla zan dawo gare ku Malam Hamza kun ji dai yadda adadin masasar cizon sauro yake a kasar Niger a matsayin ku na kungiyoyi masu kula da kiwon lafiya wani irin nazari ne kuka yi akan wannan adadin? To lalle wajen hanyar ƙungiyoyi masu zaman kansu <clears throat> wannan abu eh, a kowane lokaci idan muka diba muka kwatanta da dukiyar da ake sawa mhm. ta ƙasa da kuma wanda hannu masu masu hannu da shuni suke badawa idan aka yi gama aka yi misali abin da ake zubawa ta hanyar yaƙi da masassarar cizon sabro da kuma yawan mutane mhm. da suke kama da masassarar cizon sabron da kuma wanda suke rasuwa tunda waɗannan miliyan hudu da aka bada mhm. da kuma Eh, dubu hudu wanda suka rasu mhm. wai wanda ne suka zo hanyar likita ne wanda suka bi daga hanyar likita ne kenan waɗanda kuma mun san ƙasar mu ta Nijar mutane da yawa ba su zuwa likita mhm, kenan mhm. a gida akwai mutane da yawa wanda suka yi masassarar cizon sabro wanda ba a sani ba kuma akwai da yawa wanda suka rasu da hanyar masassarar cizon sabro wanda likitoci ba su samu suka wani to mu <clears throat> wajen kungiyar mu ta fararen hula eh, abin gaskiya yana babban kalubale a gare mu tunda ga abu ana yi kuma hallo daga baya kamar ana tufka baya tana warwarya kenan akwai wani guri da yake ciwo inda har yanzu ba a sa hannu ba to mu a mu nazari muna ganin cewa kamar abu na farko mu ne ma mutane kamar eh, eh, al'umma kamar yadda muke yi ta rayuwar mu yau da kullum shine ma ake kawo masasar cizon sabron kamar yadda malam sabiti ya faɗi bana gidan sabro miliyan kusan goma aka raba duk gidan sabro ɗaya ana ƙiyarta zai kare mutum biyu kenan aka diba in aka yi miliyan goma zuwa aka rubanya sau biyu kusan wajen miliyan ashirin ya kamata a ce sun kare kansa da masasar cizon sabro kenan ko ya kamata a ce idan kowa ya ɗarmi wannan gidan sabron wannan ya kamata a ce za a samu ci gaba sosai na yawan mutane wanda suke fama da masasar cizon sabro amma kash ba haka nan na ba kenan akwai wani guri inda ya kamata hallu a ƙara dibawa to mu wajen ƙungiyar masu zaman kansu muna nan muna fafutuka mu gani menene wani irin gudunmuwa za mu kama gwamnati wani irin gudunmuwa za mu kama program wannan na na wanda yake fafutuka da yaƙi da cizon da sassarar cizon sabro mhm. domin mu samu mu ma mu kawo na mu gudunmuwa dan a samu a ciyo kan wannan eh, babbal annoba ta masassarar cizon sauro. Masassarar cizon sauro. a wani bangaren na ayyukan rigakafin cutar masassarar cizon sauro tare da gabatowar damana shirin ƙasa na yaƙi da masassarar cizon sauro ya gudanar da wani gagarumin kamfe na rarraba gidajen sauro masu magani na dogon lokaci kyauta wanda ake kira Milda. e, daga ranar 24 zuwa 29 ga watan mayu wannan kamfen ya tanadi raba gidajen sabro mil da miliyan tara da ke ɗaukan kusar mutane miliyan goma sha shida menene za ku ce akan wannan yaƙi malam dirisa ok eh, alhamdulillah lalle Eh, wannan eh, aiki da mun kai na rabon gidan sange mhm. kamar yadda kun ce eh, mhm. mu yi shi sosai sosai kuma mun yi evaluation da muka ce ma da turanci an tantance mhm. ayi yi reunion ta evaluation an gani ke wannan aiki ya samu nasara sosai ya samu nasara sosai amma kashi akwai inda wasu ba su samu ba gaskiya saboda masu rabon gidan sangen na wani bi ba duka suka shiga cikin gidaje ba gaskiya haɗa mu juna gaskiya mm-hmm, mm-hmm. mu gwamnati na ƙoƙari ya kawo duka abin da ya kamata da masu kama mishi a sayo gidan sangen na wacce a dagare su amma duk da haka nan sai a samu su da yawa wanda yanzu duk ya kamata a a bada su to sai masu rabo yaran nan wanda mun kasa aiki wani bi ba mu gamsuwa da aikin da suka yi mm-hmm. saboda eh, mutane da yawa suna cewa su ba su samu an ka shiga gidansu ba bale a ba su gidan sangen nan mm-hmm, mm-hmm. to yanzu eh, muna nan muna tantancewa muna raskwana mutanen da ba su samu ba gidan sangen nan musan ko mutum nawa na sai mu duba mu gani abin da sun kai sarwa mildakin nan mm-hmm. daɗa mu doko mu ba waɗanga mutane wanda ba samu ba saboda aiki ne na kowa da kowa ya kamata a ce kowa da kowa ya samu gidan sangen nan mhm. parce que gidan sangen nan kamar da ni ce muku vraiment eh, abu ne wanda ke kare mutane mhm. musamman yara wanda ba su shekara biyar ba da mata masu juna biyu mhm. justement. <laughs> to madalla malam hamza me za ku ce akan wannan tsarin na raba gidan sauro a kasar nijar. ok masha allah eh, kamar yadda dr sabit ya faɗi eh, mu a matsayinmu na eh, masu ƙungiyoyi masu zaman kansu lalle lalle mun sa ido tunda kamar yadda malam sabiti ya faɗi musamman ma a nan birnin yamai mun watsa mutanen mu cikin unguwa sun suna diba suna tambayawa cikin gidaje mhm. idan an da suka samu gidan sabro da inda ba su samu ba tunda kamar yadda malam sabiti ya ce mutane ne aka sa suka aiki to mutum kuma dan adam duk inda yake tara ne bai cika goma ba kenan akwai yan kurakurai kuma mun yi kisa mun yi kiyasta bisa wannan kurakuran wannan mhm. kenan sai in ce ma abin da muke shirin yi faduwa ta zo daidai da zama mhm, mhm, mhm. tunda mun so effectman cikin kwanaki wannan masu tahiya za mu je mu ga program pali za mu je mu ga eh, ma'aikata mai zaman kanta mai eh, na direction ta jiha ta jihar niamey wanda ake cewa drsp da ke kula da kiwon lafiya domin mu masu bayani abin da muka gani da idan mu kuma mu tambaye su cikin eh, yanda za mu abin da muka gani kamar yadda malam sabiti ya ce a sake maimaitawa mhm. domin waɗanda ba su samu ba su samu mhm. tunda har mun ga gidajen da aka rubuta an bada mhm. kuma amma an muka kokara muka tambayi masu gidan su ce a'a ba su samu ba kenan aikin dai eh, bai zo daidai ba bayan shi kuma eh, mun samu bayani daga wakilanmu wanda suke cikin jiha kamar akwai lokacin da aka keɓe a yi wannan rabin rabon eh, wannan sangen akwai wasu jihohi wanda abun bai tarda su ba kenan su ma wannan mun yi magana da program na palu mm. wanda suke kula da wannan gada yakin wannan masasar eh, sabro mm-hmm. su ma mun kwatanta musu kuma sun ba mu bayani wanda ya gamshe mu sosai tunda sun ce lalle kurakurai ne aka samu akwai inda kamar motocin da ya kamata su kai eh, gidan sauran sun samu eh, matsala a bisa mm-hmm. hanya mm-hmm. akwai kuma wanda akwai wasu sauran gidan sauran da su iso ma Niger to kenan kun gani wannan duka dai ababe ne wanda muna so mu zamna da program na Pali mu zamna mu tantamna domin mu gani mu me za mu iya kawo namu gudunma su ma kuma me za su iya kawo domin kowa da kowa ya samu wannan eh, gidan sauro eh, a cikin gidansa don ya yi amfani da shi. Mhmm, mhmm, ana iya cewa dai wannan kamfen bai samu karbuwa ba dai ɗari bisa ɗari. To karbuwa wajen karbuwa sai mu ce ya karbu bisa ɗari bisa ɗari amma an samu ɗan kurakurai mhm. wanda dai eh, kuma kurakuran da aka samu mu an da muka ji daɗin abin kurakuran da muka aka samu ana iya gyara su. Akwai wasu kurakurai mhm. in aka same su ba a iya gyara su. Mhm, kamar yanzu misali mun yi ta tambaya kamar jihohi wanda suke iyaka da sauran ƙasashe na wanda suke kewaye Nijar. Gidan sauran nan idan kamar misali suka suka huta daga Niger suka tafi wasu kasashe kin ga wannan kurakurai ne wanda ba a iya mm-hmm, kamo mm-hmm. wanda za a yi amma tun da dai mun tabbata da gidan sabran wanda ba a raba ba suna nan a aji kuma wanda ba su zo ba suna nan hanya mm-hmm. kuma wanda ba a kai ba suna nan hanya kenan har a yanzu dai abin sai mu ce ana iya gyarawa masha Allah to zan dawo gare ku insha Allah malam Sabiti raba gidan sauran Milda ya shafi jihohin kasar Nijar duka eh duka ya shahe su justement duk kasashen takwas da an gare mu jahohi takwas da an gare duk ya shahe su tunda mhm. duka sauro duka yan kin zo can dama agadas ne ake cewa babu sauro da mhm. to amma yanzu agadas in kin zo agadas da agadas da yamai duka dai mhm, kenan gidan da sangen da an karaba gidan sangen da an karaba ya ya kamata shi ma agadas a ta araba to amma idan nake ce muku eh, agadas bana ba su samu gidan sabro ba parce bara an raba musu kuma bisa ga aikin da muka yi in mun ka raba gidan sabro bana sai mun ɗauki shekara uku gidan sangen nan na, ga aiki kenan kahin a raba wasu sabi mhm. to shi na yasa daɗa aga da su dole sai su yi jira yanzu shekara biyu sai saura mhm. a, maida musu mhm. ni a so in komo bisa ga rabon gidan sangen da mun kai nan ya mai da kuma wasu jihohi wanda an ka yi jisuman wato akwai nasara da yawa da mun ka samu ciki fa cikin kashi ɗari sai mu ce kashi tamanin da ko tamanin ma na mutane sun samu mm -hmm. to kena sai a ce eh, aikin ya yi kyawu tunda cikin bisa ɗari an samu kashi 85 ko 80 kenan a ciki kena kashi goma na ko kashi goma sha biyar mm -hmm. wanda ba su samu ba mm -hmm. to amma da yake duka 'yan ƙasa ya kamata su tsaya su a yi musu aiki gaba ɗaya mhm. yadda ya kamata mhm. muna nan muna nazari Eh, mu gani yadda za mu yi kashi goma kin nan ko kashi goma sha bikin nan da ba samu ba su ma a samu musu gidan nasu gidan sange a raba musu saboda duka a zama eh, uwa ɗaya uba ɗai mhm. duka mu samu mu kare kanmu gaba ɗai Nijar insha Allah. To madalla bana jihar Agadez kuka ce bata samu <clears throat> wannan kamfen ba na raba sabron milda. E, to shin ko akwai wani shiri da aka yi wa ita jihar agadas domin ta kare kai da masasarar cizon sauro eh jihar agadas na ce muku gabara an son ka samu gidan sangen su mhm. kina gidan sangen da mun ka raba bara agadas har yanzu suna nan suna aiki da su suna aiki da shi eh tun da gidan sange an karaba shekara uku shi kai bai lalace ba mhm, mhm. bara na dai mun mun shi can agadas kina yanzu sauran shekara biyu ko ko zai zai lalace to baya wannan kuma akwai nace muku akwai maganin da ake muke rabawa wanda muke raba ma yara wanda ba kai shekara biyar ba masu masu kare su hadda ita agadas, mhm, da mhm. kuma mata masu juna biyu mhm. maganin da ake raba musu suna sha in sun kai wata hudu na da juna biyu suka fara shan maganin nan jihar agadas ita ma tana ciki kenan duk jihohin mu takwas ɗin ga duka suna ciki Eh, wajen samun wannan magani na, na, na kare jiki insha Allah. Toma da zan dawo gare ku. E, Malam Hamza wani irin ayyuka ne masu amfani ya kamata a yi don kare al'ummar kasar Nijar daga wannan kamuwa da cutar masasarar cizon sauro? Na'am. To ayyuka dai gaskiya sun kasu sun rabu. E, ayyuka na harko dai musamman ma a wannan farkon damana yawwa a mhm. wannan farkon damana mhm. abin da aka diba kamar dai akwai kayan aiki amma jama'a ba su aiki da shi to kenan menene matsala a nan kenan babu bayani babu waye kai da ake ma jama'a ka a gaji da shi mu kuma wannan mun ɗauki alkawalin ba mu gajiya da shi a kowane lokaci ko da ba zancen masassarar cizon sabro muke ba cikin ayyukanmu sai mun kawo wannan magana ta masassarar cizon sabro duk a lokacin da muka gamu da muka samu saduwa da kamar masu faɗi a ji. cikin jama'a mhm. kamar limamai na masallacin juma'a kamar limamai na kirista kamar malamai ko kuma eh, 'yan siyasa manya-manyan 'yan siyasa mhm. ko kuma da wani mai haɗi ji a cikin al'umma muna amfani da saduwar mu da shi domin mu samu mu wayar musu kai su ma kuma a nasu gwari su waye ma jama'a kai domin a rika amfani da abin da eh, aka kawo mana domin mu yaƙi da cizon musassarar cizon sauro musamman ma ɗarma gidan sange mhm. wani lokaci ne ya kamata a tsarma shi tunda a nan ma ana samun matsala wani guri sai ku gani eh ana tsarma alma kuma amma ɗarmawar da ake yi a shiga kicin bai cancanta ba da yadda aka tsarin yake inda mhm, mhm, ana so da rana ta faɗi kawai a ce an ɗarma gidan sabro bi kamata ba a ce sai ka je ka ƙare hira a waje ko kuma yara sai sun yi kwana a waje mhm, sai mhm. an za a tashi ne za a shiga kwana wajen eh, wajen minui wajen ko dare ya raba a lokacin nan a ce a sa su cikin yan sabro a lokacin nan kwa deja hal ita wannan sauran ya yi aikin shi eh mhm, cije ja ciji mutane kenan wannan duka wannan bayanin wannan shine ya kamata a yi bayani na biyu shine bisa kan yaya za a yi wanda yake nesa kamar kun san misali kasalmu mu Mhm. babbar ƙasa ce akwai garuruwa wanda suke nesa da juna daga gidan eh, kiwon lahiya tunda ko ina wannan gidan sabro wannan daga gidan kiwon lahiya yake tashi to akwai wasu wanda suna nesa to su da ya cancanta kamar yanayin nisan da suke mhm. surtu ma a yanzu lokacin damana akwai inda hanya take cirewa ruwa yake zawa ya cire hanya mhm. kenan wannan guri sai a gani kaman ana samun yan kurakurai ba ya kai musu wannan wannan wannan eh, kayan aiki kaman mhm. wani mm, mm, eh, gidan sabro da kuma sauransu kenan shi ma wannan a namu matsayin mu na hararin hula mhm. muna fafutuka muna ba kawo bayani bisa kan cewa a guri kaza ba a kai ba ko ku guri kaza an kai to wannan duka wannan cikin ayyukan ne da muke ciki domin a samu a kare jama'a da wannan annoba. To menene ya kamata su jama'an su yi na ba da su ga wannan yaƙi na cutar masasarar cizon sauro? To abu na farko da jama'a ya kamata su yi. Mhm. Su bi iyakacin duka bayani da program wannan national wannan na, na yaƙi da masasarar cizon sauro yake mm, bada. Mhm. Tunda akwai bayani wanda mu duk bayanin da zamu bada sai mun tabbata da wannan bayanin ya huto daga wannan babban ma'aikata daga mhm. hannunsu mhm. tun da ka aje su su ne suke kula da duka yaƙi da masasar cizon sabro mhm. kenan duk bayanin da suka bada ya kamata a ce jama'a su bi shi dalla-dalla kuma a kula domin a samu abu na biyu kuma bayan kamar yanzu wajen eh, wannan kwayoyi da ake ba ma yara ya kamata a nan ma a ce a kula in aka ce a bada shi duk wata ko kuma aka ce a bada shi a lokaci kaza a lokaci kaza mhm. ya kamata wannan a bi sau da kafa a gani anya mata wanda suke tunda mata wanda suke da ƙananan yara su ne suke da nauyin wannan bada maganin wannan mhm, mhm. mun ga wani guri inda su matan da ba su bayani ba sai su ajiye wannan maganin wannan sai yaro ya kamu da masasarar cizon sauro sai a bashi <laughs> a lorke eh. shi ko wannan kenan shine ake cewa kenan Eh, eh, eh, magani bayan cuta a lorke shi ko wannan maganin kamata ne a ce ya kare magani to akwai mm-hmm, ababe mm-hmm. da yawa wanda ya kamata a yi muna cikin yin su ba mu gajiya dare da rana muna bisa kansu mm-hmm, insha Allah to da zan dawo gare ku insha Allah malam Sabiti don magance wa'annan shugabanni kasashe afirka sun amince da taron kungiyoyin tarayyar afirka karo na 31 wanda aka gudanar a watan juli na shekarar 2018 a birnin nouakchott <laughs> mm. <laughs> eh, na kasar mauritania mm-hmm. yakin neman zaɓe kan tsarin da ake kira zero palu Mm-hmm. an mm-hmm. kaddamar da wannan gangamin a watan oktoba na shekarar 2018 a kasar nijar ina aka kwana a wannan yakin to masha Allah kama yadda kun ce jisuman Eh, kasashenmu ba kara zube suke ba mhm. su yi tsari tsakaninsu mhm. saboda kakaza za su yi su kama juna mhm. su rika aiki gaba ɗai kuwa ba ƙasa daban kowa ta ƙasa daban kowa ta ƙasa daban ba to shine makasudin wannan taro saboda abinda aka wagga ƙasa shi zama ko waccan ƙasa an ka zo shi haka nan na akai saboda a samu a cikin abun ƙasa ita kaɗai ba ta iya ta yi kokowa da wannan zazzabin cizon sauro parce que ko ina na na kasashen ga namu nigeria kika so nigeria burkina ghana cote d'ivoire mhm. duk kasashen gawa duk suna akwai gidan zazzabin cizon sauro a can kena dole sai mu haɗa ƙarhi da ƙarhe mhm, mhm, mu rika aiki tare muna muna ba juna eh, eh information abinda duk ya kamata kuma muna aiki tare eh, wannan abun da ya kamata a yi don a samu zero palu mhm. shi ne a zan aiki da eh, gidan sange mhm, mhm, yanzu wanga wata da kama juye muke aiko to le 19 juye kin ga 21 babu za mu fara wannan kamfani duk wata iya zaka muna yin kwana hudu muna raba wannan magani to kenan mutane su rika amsa wannan magani suna ba diyansu bai ci wannan kuma mata masu juna biyu da muna mata masu juna biyu sun kai wata hudu ya kamata su rika sha wannan magani mhm. wanda zai kare su mhm. kuma abu mai mahimmanci wanda jibo ya haɗi eh, kamar yaro iya kamu da rashin lahiya a bar tsayawa a ɓata lokaci wani mhm. bi shi ke sawa ana samun hasara yara saboda an tsaya gida ba a ɗauke su maza maza an kai maza da wuri ba an kai su gidan likita sai a tsaya ana dan magani gida ana ba da paracetamol ana bani wani dan paracetamol nan kwana ɗaya kwana biyu an bata lokaci mm-hmm, mm-hmm. lokacin nan zazzabin cizon sabro ya ya galabaitar da yaro lokacin nan na za ɗauka kai likita kena ya eh, an kai lokacin nan ko eh, haraka ta yi nisa mm-hmm, sai da gyaran Allah amma da zaran an ga yaro ya kamu da masassa cizon sabro a ɗauke shi maza maza a kai shi likita insha Allah akwai magungunan da ake ba da ake ba yaro wanda zai sa ya warke ba cikin ya, ya ta ba tuma da shi wannan tsarin na zero palu tun shekarar 2018 aka girka ta mhm. zuwa yau shekarar 2022 shin mhm. ana iya cewa an samu ci gaba an samu ci gaba kwarai kwarai mun ka samu ci gaba paske kun san zero je mangaj zero je mangaj mhm. tsari ne wanda na ce muku kasashenmu eh, duk kasashen gana mu wajen takwas ko kasashen gana mu goma sha biyar na sai da yawo sun ka tsara kena eh, shugaban kasashen mu suna a gaba ga haraka kowace ƙasa shugaban na kasa su ne a shugaban wannan aikin in kun ka ɗauki wannan nijar kin kena shugabanmu firizidan bazum shine a shugaban aikin wannan in bayan ci kuma bayan shi kuma akwai matar shi ita kuma wadda ke kama muna wanda in muna wanta reunion ko muna wani sensibilization suna fitowa su kama muna bisa ka wannan aiki duk da cikin tsari duk da cikin tsari to mm-hmm. sai mu ce wallahi alhamdulillah paske eh, akwai kungiyoyi eh, masu zaman kansu wanda ke kama muna Eh, bisa ga wannan eh, aikin da manyan namu suke eh, kaddamar suke kama muna insha Allah. To madalla yanzu wani irin halayya ne ya kamata kamar al'umma su kawo don saboda su kawo nasu gudunmuwa wajen yaƙi da wannan cutar. Musamman ma wannan lokacin na damuna da ke zuwa. Mm. Insha Allah. Wato al'umma suna da nasu rawa wadda ya kamata su taka. Mhm. tunda ba gwamnati ba shi kadai ba ne zai kokowa kamar yadda uh, abokin aiki na abokin muhawara ta faɗi mhm. hamza insha Allah al'umma na da nasu uh, mataki wanda ya kamata su ɗauka mhm, mhm. na daidai ya ce um, um, mahalli mahalli inda mutane suke zamne bai kamata a ce mahalli inda ake zamne ba yana da eh, yana da eh, datti babu tsabta babu tsabta ciki ya kamata kullum a ce tsab sun share gidajensu mhm. ba su sabro wannan na yake son ya yi ƙwanshi ya ƙyanƙyashe ɗiyanshi su girma su hita su yi bila'i to kenan eh, ya kamata a zan gyara eh, mahalli mhm. bayan wannan kuma eh, ruwa ruwa da musamman ruwa ko ruwan allah na an kai hakan ga mhm. sun ka kwanta cikin gida ya kamata a rika ƙoƙari ana sawa a hudda waɗannan ruwa da cikin gida sabro yana kwai ciki ciki sai ɗiyan shi su su ciki bai ci wannan kuma magana ta biyu wanda nake so in faɗi shine aiki da gidan sange mhm. paske gidan sange araba shi mhm. an haraba kowa ya samu yanzu mhm, abin da ya sarwa aiki da shi aiki da shi ko yana da babban mahimmanci bayi wannan kuma eh, abin na kare eh, juna na prevention wajen mata masu juna biyu mhm. da kuma yara wanda ba su kai shekara biyar ba in an rubuta in an ba su wannan magani wanda zai kare su a ba su ya kamata su sha magana ta karshe eh, kamar yaro in ya kamu da murshin lahiya cikin gida bai kamata a bata lokaci ba. A gaggauta. Eh, a gaggauta, maza maza maza a kai shi gidan likita. Mhm. Akwai sai a awo a gan abin da ya kamata. Mhm. In zazzabin cizon sauro ne, akwai jinin da ake ɗauka a gani. In eh, zazzabin cizon sauro an sani. ga magani na an, an tanada mm -hmm. wanda ya kamata a bashi ba cikin eh, ya wahala ya wahala in mhm. kuma ba ba zazzabin cizon sauro bane in wani lahiya ta can daban kuma akwai maganin su wanda ya kamata a yi mishi shi warke mhm, mhm. wala eh malam hamza zero palu ma'ana a kawo ƙarshen masasar cizon sauro da gaske ne za a iya samun hakan a ƙasar Nijar zai iya yiwuwa to gaskiya ni a kowane lokaci idan <clears throat> muna muhawara ko kuma muna magana makasan masasar cizon sabro ni ina daga cikin wa'inda na yarda cewa muna iya kawo ƙarshen masasar cizon sabro lalle lalle na yarda haka nan da ƙasashe misali akwai ƙasa wanda muke iyaka ɗaya da su kenan kamar yanayin namu da nasu ya zamanto kusan guda ɗaya amma yau sun kawo ƙarshen masasar cizon sabro ita ce ƙasa aljeri kenan algeria kun gani dai kamar yadda malam sabiti ya ce da eh, kamar ana ganin kamar agadas ba eh, sabro baya haika a can amma agadas da misalin da algeria duka kenan mu ma wannan abin yana yiwa mhm. amma yana yiwa idan mu muka canza halayen mu mhm. eh tunda gwamnati tana yin bakin yana ta kokari masu kama masu hannu da shuni suna yin ba su kokari masu kungiyoyi masu zaman kansu suna yin bakin nasu kokari mhm. to jama'a muke so kowa a kowa ya ɗau kanshi da kanshi ya ce a'a bana a gidana ban na so a ce an samu yaro ɗaya ko kuma mutum guda ya kama da wata zarar cizon sabo mhm. kenan in muka yi haka nan kowa ya ɗauki wannan alkawali kenan wancan ya ɗauka wannan ya ɗauka wancan ya ɗauka sai ki gani abin ya sauka ƙasa an mhm. aka yi shekara ɗaya shekara biyu shekara uku zuwa shekara hudu sai a fara zancen a ai kasar Nijar masassarar cizon sabro ana yi mata ana yi mata 'yan mota kenan wannan abin ni na tabbata na yarda da shi tunda akwai cututtuka wanda suka yi suke da addaba kamar masassarar cizon sabro wanda muka ka karshen su mhm, mhm. misali kurkunu mhm. kurkunu yau an kawo babu shi shi ma kuma hanyar ruwan da ake sha ne ake samu ana samun cutar kurkunu kenan masassarar cizon sabro ita ma ana iya yi tunda kamar ma na samu tiyan a masassarar cizon sabro a da kamar ana ɗaukan ta ma ne ba a ma san ban ne yake sa ta ne yau amma ana da bayani dalla dalla irin ne yake sa ta yaya zan yi in kare kaina mhm. yaya zan yi kaza kaza duka komi da komi bayani akwai su mhm. kenan ni na tabbata wata rana insha Allah za mu kawo ƙarshen zero palu a sha Niger to madalla Allah ya sa malam eh, Idrisa wani irin kira za ku yi zuwa ga al'umma to gwamnati shi kadai da mu ma'aikatan gwamnati eh, eh, eh, masu aikin na kiyon lahiya ba mu iya mu kawo ƙarshen zazzabin cizon sauro mu kaɗai dole kamar yadda mm-hmm. hamza ya haɗi dole sai al'umma su ma sun sa hannu ciki paske akwai su ma matakan da ya kamata su ɗauka mm-hmm. sai sun kama saboda Eh, eh, wanga eh, kokowar da ake ba ta gwamnati ba ne shi kadai mhm. ba na masu aikin kiwon lahiya ba ne su kadai mhm, mhm. ke na mutane muna kira gare su abubuwan da an ka basu na karewa jikin nasu kamar gidan sange da sauransu su rika aiki da shi su rika aiki da shi da rana da zara rana ta faɗu a sa yara kankana da mata masu juna biyu cikin gidan sange. nan wanda zai sa sauro ba zai cije su ba mhm. balle ya sa musu wannan rashin lahiya mhm. magana ta biyu ta eh, aiki ne da magungunan da ake rabawa mai kare juna mai kare juna mhm. mace mai juna biyu akwai maganin da ake bata wanda ci muku shi na kare ta bai ci wannan yaro yaran wanda ba su kai shekara biyar su kuma akwai maganin da ake basu wanda zai kare su mhm. a rika aiki da wannan a rika aiki da wannan magana ta ƙarshe eh, kamar yadda ni ce ne da zara an ga yaro eh, ya kamu da rashin lahiya da mazazzabin sauro da dai masasara ta kama yaro a kai shi likita maza maza mhm. akwai abubuwan da akwai binciken da ya kamata a yi a gani in zazzabin cizon sauro ne ana ganewa mhm. sai akwai maganin da an ka tanada sai a ba shi ya warke ba cikin ya ya ta ba bala mhm, tun hadala lamala hamza wani irin kira ne za ku yi zuwa ga al'umma Masha Allah kiran kahin in kira zuwa ga al'umma yana da kira zuwa ga gwamnati kuma ita ma mhm, mhm. kanta. Tuma Eh tunda eh, kun san mu masu zaman kanmu ne. Eh, akwai ababe da muke gani yan kurakurai mhm. kuma akwai wani kungiya ta mu wani dan kamar da muka dora inda muka yi muke zakulo ina wannan kurakuran da muka gani kuma mu zo mu yi bayani ga gwamnati kuma gwamnati ta ɗauki matakai kenan abu na farko dai muna son ya zamanto a ce duk inda ya kamata a ce an kai maganin nan na yaƙi da masassarar cizon sabro ya kamata a ce an mun je a same shi kai ya zamanto a ce akwai magani akwai magani kuma magani ya zama a yamai yake mm-hmm, mm-hmm. ko kuma a maraɗi, ko kuma a zandar ko kuma a'a a kai shi har duk inda ya kamata a kai shi mm-hmm. wannan babban kira ne muke da gwamnati kira na biyu ga al'umma kuma shine yau masassarar cizon sabro ta shafi kowa kowa a Nijar yana cikin yanayin ya zama ya kamu da masassarar cizon sauro kenan wanda ya kare kanshi ne zai hutar daga cikin matsala ta masassarar cizon sauro kuma masassarar cizon sauro bayan illa ta hanyar lahiyar wanda ya kamu da ita kuma yana da illa ma bisa kan rayuwar mata yau da kullum a yau idan ma'aikaciya ce ko tana aiki cikin wata ma'aikata ko ma'aikata mai zaman kanta ko ta gwamnati mhm. yau in yaron ta yana da masasar cizon sauro ba ta iya zuwa aikin nan ba yaro in yana zuwa makaranta kenan idan ya kamu da masasar cizon sauro ba ya iya zuwa makarantar nan ba kai baban yaron ma idan yaron ka ya kamu da masasar cizon sauro ko kuma uwar gidanka ta kamu da masasar cizon sauro ko kai ma ka kamu da masasar cizon sauro illa ne zai kawo ga yanayin na yau da kullum in kaman taksi kake ja kenan bai yi wa wannan kwanakin da za ka yi ka kwance kenan bai yi wa ka huta ka samo ma iyalinka abinci mm-hmm, mm-hmm. kenan wannan kira ne muke ga al'umma a yi kokari a bi sau da kafa bayanin da ake bada bisa kan kare kanmu tunda aka ce kariya ta magani tabbas to shine dai wannan babban kira da muke yi eh, ga al'umma kuma da gwamnati don kowa ya samu a samu a kare kai da kai insha Allah ta madalla nan muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta istidiyo kalangu kan taken lokacin damana da masasar cizon sabro a ƙasar nijar yaya za a kare al'umma da cutar abin riƙewa a kai shine kare kai shiga cikin sange mai magani da kuma ɗokan yanayin tsafta a cikin muhalli amfani da magunguna ko kuma in ce maganin kashe ƙwayoyin sabro da dama shine zai sa mu kare kai mu kare ƙasar mu gabaki ɗaya ɗaya mun kasance tare da malam idrisa sabiti mataimakin shugaban hukumar kula da masassarar cizon sauro ta ƙasa da kuma malam hamza jibbo wakilin ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙungiyoyin lafiya wasan da ni rake arimi da na gabatar muku da wannan muhawarar da mustapha ayuba kan na'urori muke ce muku masalam a huta lahiya. thank you